duba da yadda mayakan na Boko Haram ke zafafa hare su a kasashen yankin tafkin Chadi mai makwabtaka da Najeriya. Wasu na fargabar kar su samu sallan ci gaba da sake kaddamar da hararen su a kan Najeriya. Brigadier General Rabi Abubakar shine daraktan labaru na rundunar sojojin Najeriya. kasa akwai kawance tsakaninmu da Cameroon da sauran kasashen da suke lagaye tafkin Chad. Bayan wannan yanzu Boko Haram ba su da karatun da za su kai da kowa wani irin hari wanda su suna yada. Wannan lamari zai tsaya haka nan ba jimawa ba cikin da Allah ya gama da sauran wanda suka rage. Maganar cewa suna kai hare-hare ko kuma sun gudu daga Najeriya eh to tana aika kasancewa amma kuma ka sani cewa duk inda suka ji a cikin yanki namu na karkin jari to lallai ba su ba muna tabbatar ma mutane cewa duk inda suka gudu muna nan muna bin su. Kasashen yankin tafkin Chadi sun kafa rundunar haɗin gwiwa don tunkara wannan matsala gadan-gadan. To sai dai kuma wasu na ganin wannan runduna ba ta wani kazar-kazar. Ko me rundunar za ta ce akan haka? Daga can birnin Jamaina ga ƙarin bayanin da kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole Yamin Tawayar Tarho. masu faɗin haka su ba sa bin yadda al'amura ke faruwa ko shekaran jiya lokacin da dakarunmu suke sintiri a kan bugan Najeriya da kamarun An kashe wajen mutum goma ɗan eh, sha bakwai. Sannan da yawan su ma an kama su kuma ana ana binciken su kuma mun da wasu mutanen da suke hannun su. Saboda haka yanzu dai kuna nan a ƙasa kuma kuna yin duk abin da ya kamata. Allah ko da yaushe kuna sintiri a kan wannan boda tsakanin Najeriya da Kamarun. Yanzu haka hannun da muke ba ai muna neman boko haram ne ruwa jambo domin mu gama da su. Kwararre kan sha'anin tsaro, Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya ce su a matsayin su na masana tsaro yanzu kan ba sa wani fargaba. No ba mu da wannan fargaba ko kaɗan. Abubuwan da gwamnatin Najeriya take da shi da kuma sojojinmu da irin yadda suke da kayayyakin yaƙi da training da suka samu. Zai wahala irin waɗannan mutane su sake dawowa su ce za su zo su kwaci garuruwa ko su tafi ƙananan hukumomi su ce sun kwace gari ko sun kona Kuma abin da mutane za su gane gane cewa akwai multinational eh, tax force wayannan mutane suna nan ana aiki da su kafada ta kafada saboda haka wayannan mutane ina tabbatar muku da su saura kaɗan ne saura a murƙe sai sai da ma ba za a sake jin labarin su ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.